Afuwan jama'a sun samu complete ɗin wannan bidiyon a gaba. Jama'a ya kamata zuba ta nemo waɗannan mutanen domin waɗannan mutanen suna cin zarafin musulunci. Ba daidai ba ne kana matsayin musulmi ka zo ka sa ka sa abu ana kiran sunan Allah kana wannan rawa haka. Wannan ai ba wannan hauka ne yayi. Hauka ne wannan abin ka duba duba da yanayi da suke yin rawan nasu. Ne haka ba daidai ba ne wannan ya kamata zuba ta yi kokari ta nemo waɗannan mutanen domin a hukunta su. domin ya zama izina ga duk mai aikata irin wannan abu ka kunna sunan Allah sunan Allah kunna sunan Allah kana wannan raye-raye haka kai abu ka sa abu a cikin zuciyanka shi ne. Allah ya sa mu dace idan wannan shine farkon ka a cikin wannan feji na mai albarka ka je YouTube channel ina mai suna Abdul Celebrity TV ka danna masa subscribing da alaman kararrawa domin samun sababbin shirye-shirye da zaran na dora na gobe ni ne naku Abdul Celebrity huta lafiya